wai ya aka kuka riga ni zuwa duk zumuɗin da nake yi na riga kowa zuwa kuma sai daga ga kuka kun ga irin zumuɗin da na dinga yi ka saba ci ka ne saboda wannan zan je duniya ai ni yacce na ga rana to ai ni yacce na ga rana haka na ga dare lallai ka riga kowa zuwa ina ta fa kwana tai tana min addu'a kan cewa Allah ya baki sa'ar abin da kika je nema na ce to bai bai ta inna ta kwana tana min addu'a kan alaba ta action inna ta kwana ta idan in gaya muku tana min addu'a kan cewa Allah ya bansa abin da naje ne shi yasa naji a jikina cewa in dai ana tako arziki na fita da kafar dama in dai naje duk abin da ake takowa ni sai na tako shi a gani ai ni na riga kowa bayyana a nan wajen saboda binni girman Allah a'a salamu a barka da Allah ya ya fito Shi muke jira ku tura. kawo shi lafiya. Allah kawo shi lafiya. Masha Allah. Wannan rufe ido a jini. Ha ba kai zai bari mutum yana. A ni daga jeza na yau mafarki ya kai saba'in da ba. Duniya kan nuna. Ashe da sauri na kun riga ni. Ta nama. Ina ta Allah Allah kan zo kowa ya riga na fi so in riga kowa saboda da abin na kwana a rai. Allah. Aikokin makara. gama abin ne. ai bara ki ji na gaya miki eh. yacce na ga rana haka na ga dare ka ce min yi dare ni ma kasa bacci na illa ta ta kwana tana min addu'a Allah ya bani sa'a da ce domin na in dai arziki ana takowa in dai aka je binni inda ta min addu'a ni ma zan kawo kin gama arziki kin da kika samu arziki amma wallahi shi yasa nake son ta saboda idan na samu kuɗi dinga zuba mini zan ya hamziya ya hamziya karasa ai ko kin gama tun da kika samu ai action trailer ce ai ko kin gama tun da kika samu dinga zuba na tun asuba nake na wallahi kuma shi yasa ni ma nake son ta saboda idan na je na samu kuɗin aikin nan ko ita zan dinga turo kuɗin nan daina cin turo ita ma zan biya ta ishe kin yi gaba. Ah sorry Daratu. Hadiri ga kauda har zan biya ta Na ta kin yi gaba. ma na ta kin aji. ashe kin yi gaba haka? Kin ga har gari ashe kin yi ma gaba. Ko? Ashe kin yi gaba. Cewa na zata kin gaba. Eh, har da biya ta gidanku ashe kin yi gaba. Action! hajiya ta gidanku ashe ke kin yi gaba ni ma na ta ke a cikin ka ashe ke na ta ke ka cikin ka a a ban je ba ni ma ina nan na shirya jira miki yanzu inda abin da ake gani a gani sai akwai mota akwai wani ko cakuleti ko ne? ni dai in je in ga abin da ake gani a birnin nan ni ma kun gana taɓa zuwa da Allah Allah ya ce ko da ne ina ce ba san sun shirya maza mu je ana maza je magani abin da ke ciki amma wancan shaddan ba ah, wace ce a wannan ce ke ummi ce so ke mai mana da gige sai asalin da gige zo asalin da gige ka matsowa ka matsowa matso matso to mu je on action sai ki sai ki hauro sai ki bata hanya toci let's go action a ah, sai na ce action action sama da sound din